ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتروا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ولسان ماء سديد صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله بثاء أحوى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا uwa musulmai na wannan gari mai tarihi gari mai albarka maza da mata manya da ƙanana ina muna gaisuwa irin ta addinin musulunci kamar yadda ya gabata sannan ina muna lale marhaban da halattowarmu wannan kofar gida ta mahaifinmu bi ma'ana hakimi na wannan gari na dugu sannan ina ƙara jawo hankalinmu ga abin da ya kawo mu wannan wuri shine karatu da kuma karantar da shi ga al'umma yana daga cikin abin da nake son dan jawo hankalinmu a kan shi shine la'akari da yanayin da wannan addini namu na musulunci yake ciki da kuma yanayin da al'ummar mu ta musulmai take mutumin da bai taba sanin garin dugu ba idan ya shigo dugu zai yi mamaki kwarai da gaske wanda yanzu haka cikin dare muke amma za ka yi mamaki ko ka yi tambaya ka ce wai ko mutanen da gudu da dare suke cin kasuwa ne ga mutane kamar dai za ka ce babu iyaye mata cikin gida duk inda ka duba ɗan mutum ne to wannan yawa rahama ce daga cikin rahamar Allah da yake al'umma to amma yawan za ta yi amfani a cikin garin dugu ne kaɗai idan mutanen dugu suka tashi tsaye wajen karantar da addinin Allah haka kuma wayanda ake karantar da su suka dage wajen ƙoƙarin ganin sun bauta wa Allah amma duk lokacin da muka ɗauki yawa ya zame muna gidan shiririta ko wajen kallon ƙwallo ko kiɗe-kiɗe ko raye-raye ko kallon fina-finai da wani abu da ke kama da wannan za mu wayi gari yawan mu ya zo ya zama yawan tsintsiya babu shara sai kaga duk yadda kuke da yawa a garin dubu a can ga local government sai a wayi gari duk abin da ya shafi mukami da daraja da ya kamata a ce kun samu sai dai a ba wasu ba ku ba me yasa saboda ba ku da ilimi ko ba ku damu da ilimi ba ko ba ba ilimi muhimmanci ba to a yau Allah subhanahu wataala ya sauke rahama mai girma a wannan gari a zanadiya na jagoranci na babban malami fadilatu sheikh abubakar muhammad agwaru saminaka wanda Allah ya kaddarci ɗaya daga cikin manya-manyan 'yan uwa abokanayen tafiya kuma babban ɗalibi a wajen malam shine sheikh musa yusuf asadu Suna daga kaduna ya shigo wannan gari ba don komai ba sai don ƙoƙarin karantarwa da kuma kira zuwa ga bautawa Allah to wannan karatu jama'a za ku ga ya ɗan bambanta da yadda muka saba sani ko muka saba gani da yawa idan aka ce ƙungiya ta izala za ta yi wa'azi abinda muka sani shine a kafa mimbari ga alaramma yana jan baki yana fasarawa wannan shine abinda muka fi sabawa da shi kuma shine abinda muka san izala na tafiya a kan shi to amma alhamdulillah ci gaban zamani da kuma cigaban ilimi ya kai ga yanzu an wuce a aji alaran makaɗai ana kuma tafiya da kayayyakin wayewa na zamani wanda za a ba da dalili na aya ta alkur'ani a kuma ba da dalili na ingantaccen hadisi na manzon Allah sannan a nuna abin da zai tabbata ko ya tabbata na abin da ya faru ko yake faruwa ko dai na abin da aka aikata na alkhairi ko kuma abin da aka aikata na tarri don me ake nuna irin wannan abin saboda da hujja a tsayarwa duk wanda yake shakku dalili a kawarwa mai imani da kwankwanto saboda wanda zai shirya ya shirya akan dalili wanda kuma zai bata ya bata akan dalili wannan yasa Allah subhanahu wata'ala yake gaya muna a cikin alkur'ani mai girma Allah ya ce wa bil haqqi wa bilhaƙi haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وبنجي labari a cikin بام Allah أتكين القرآن الله تعالى يتي وبالحق أنزلناه littafin alkur'ani da gaskiya muka saukar da shi wa bil na nazal haka kuma shi littafin da abin da yake karantarwa shi ma ya sauka ne yana kira ko yana tabbatar da gaskiya sannan kai annabin Allah sallallahu alaihi wa sallam wa ma arsalnaka ubangiji ta ala yace ba mu aika ka ba illa fatimu bashiran kana mai bushara da ba da labari ga masu imani da juriya da haƙuri wajen bin Allah wa nazir haka kuma kana mai gargaɗi da tsoratarwa ga masu kangara da cijewa da rashin bin Allah da kuma suna ta manzon Allah haka kuma Allah subhanahu ala ya sake cewa la ikraha fid din la ikraha fid din Ari ta bayyana rushd min al فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها haka Allah madaukakin sarki yace la ikraha fid wannan addini zaɓaɓɓe a wurin Allah subhanahu wata'ala addinin musulunci ubangiji ta'ala yace babu tilastawa ga mutum sai yayi wannan addini Allah dai ya zaɓi addinin nan na musulunci sannan ya yi alkawari ga musulmai na kyakkyawan sakamako ba wai sai sun je lahira ba tun a nan duniya ubangiji su wata ala ba zai guce ba sai ya yi wa musulmai sakamako na alkhairi to Allah ya ce ikraha fid addinin musulunci babu tilasta mutum dole sai yayi qad ta ar min hakika abin da yake shirya ne ya bayyana ga al'umma daga abin da yake bata ba wani abin da ake cewa musulunci face ko da ba a karanta maka aya ba idan ka kalli musulmai da addininsu zuciyarka da fitira da Allah ya halice ka akanta za ta nuna maka abin da yake gaskiya kamar yadda kuma za ta ƙaryata maka ta sa maka kwankwanto ga abin da yake bata ubangiji ta halaye faman yakfur bi tsagut duk wanda ya kafirce ma dagutai su wane ne dagutai din nan babban malami ibnu taymiya Allah subhanahu wataala ya kara mai rahama a cikin littafin shi kitabul iman yayi bayani cewa suwa ake tema dagutai yace at-tagutu huwa kullu ma yu'badu min dunillah abinda ake ce ma shi shine dukkan abinda ake bauta ma wanda ba Allah ba min matubu'in, Au ma'abudin, au mutuwa, na wani wanda ake wa ɗa'a shugaba ne ko malami ya zama in ce a yi abu ba a duban dalilin Allah da manzon Allah a cikin abin za a ruhe ido abi Au ma'abudin ko wani wanda ake bautawa ana ƙasƙantar da kai da ƙanƙantar da kai gare shi ko da ko abin da ake miki ya saba makarantarwa ta tauhidin ubangiji da suna ta manzon Allah aw muta'in ko wani wanda ake mada'a makauniyar da'a ta yadda har zai ce ai wani abin da saba wa Allah ne ko saba wa manzon Allah kuma abi to Allah ya ce fa man yakfur bi duk wanda ya kafirce ma dagutu wa yu'min billahi ya zama ya yi imani da Allah faƙadistan saka bil'urwatin wuska hakika wannan bawa namiji ne shi ko mace ne ita ya yi riko da ya giya wacce take mai ƙarfi lamfi ha babu kuma tsinkewa ga wannan ya giya tashi ita ce kalimatu la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda haka ya ku yan uwa wannan shine abinda musulunci ya tabbata a kan shi shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai gushe ba har Allah ya ɗauki ranci yana kira zuwa gare shi kuma shine abin da aka gina ƙungiya ta jama'atu izalatul bid'a wai iqamatus sunna da dukkan wata tafiya ta ahlus sunna wal jama'a take tafiya a akan shi kuma shine abin da ya kawo mu wannan gari kuma shine abin da da yaddan Allah za mu ji za mu gani a ƙarƙashin karantarwa ta ɗan uwa Sheikh Musa Yusuf Asadu suna da Kaduna da nan nake mai addu'a ta alkhairi a wurin Ubangiji mahalicci mai iko mamallakin zukatan bayi Allah subhanahu ta'ala ya sanya miki jin tsorai ta a cikin zuciya wajen isar da wannan saƙo, ya warware miki harshen shi wajen hikima a abin da za mu fahimci wannan saƙo, sannan Allah ta'ala ya sanya yardanki a cikin wannan aiki da za a yi gare shi shi mai wannan aiki da kuma mu masu saurare wanda ya jagoranci wannan tafiya malamin mala abakar Allah subhanahu wataala ya sa kan kamai da mafificin alkhairi sannan mahaifinmu shugaba kuma hakimin dugu da ya karbi wannan tawaga Allah subhanahu wataala ya albarkaci zuri'a shi wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة من تدعونا إليه وفي آذاننا وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يذلل من كان معه الحق وإن كان فرضا ولم يعزه من كان وليه شيطان وإن كان معه الأنام ضرا والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو ابتدى بحديه إلى بالجزاء وبعد ينقوانا وننقلنا دقو أتكين جهر كبي كرقشن وننلوك الغمان كاشنغلوك الغمان ina muku gaisuwa irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau muna ashirin da hudu ga watan rajab hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1438 yayin da ya daidai da ashirin da biyu ga watan hudu shekara 2017 a kofar gidan wato shi wannan hakimi na wannan gari allah ya kara masa lafiya allah kuma ya ƙara ma rayuwarsa albarka yallaɓai muna maka addu'a da fatan alheri ka yi ƙoƙari di yadda za ka yi ka dafa ma addinin Allah don shi kaɗai ne abin da zai taimake ka bayan ka koma zuwa ga Allah wani malami yana faɗa yana cewa asharafil a'amali batan. mafi ƙololuwar daraja ga baki ɗaya a gurin Allah shine an ta muta khadimar lihazar din Allah ya ɗauke ka kana mai hidima ga wannan addinin ya ce musamman ma a zamanin bakunta ta biyu domin lokacin bakunta ta farko ta wuce lokacin da Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a ɗan uwa da gabatar da karatu na farko malam muhammad awal amir allah ya saka masa da alheri allah kuma ya sa wannan abun a cikin mizanin aikinsa mai kyau kuma kamar yadda aka ji wannan karatu yana gudana ƙarƙashin jagorancin babban malaminmu a sheik abubakar muhammad agwaru a sami nakawi allah ya ƙara masa lafiya da kuma tsawancin kwana wannan gari na dugu wala ba mu shigo ba don mu zagi kowa ba mu shigo don mu mutuncin kowa ba mun shigo ne kawai mu faɗi gaskiya sai dai ita gaskiya ba kowa take wa daɗi ba dama wanda ya ga zai iya karɓa shi kenan wanda ba zai karɓa ba kuma ransa ya ɓace saboda an faɗi gaskiya to da Allah muna ba shi haƙuri ya haƙuri mu ba mu da manufa ta rigima ko tashin hankali sai karantar da mutane addinin da annabi Muhammad ya zo da shi daga wurin Allah. Allah maɗaukakin sarki ya faɗa mana kamar yadda Malam Muhammad Awali ya faɗa cewa mu ba addini ne da muke na dodorudu. Ayoyin ma da za mu karanta da hadisan damin da kake so mu fito maka da shi ka gan shi a nan. In baka yadda ba sai ka je ka duba Ƙur'anin. Ga ayoyin nan a nan. za mu ɗauki wasu daga cikin suratul hijiri sai makaranta alaran ma za ka fara daga faɗin Allah madaukakin sarki da ya faɗa ya ce wa ma an halakana min ƙaryatan illa walaha kitabun ma'alum wa ma ahlakna min ƙaryatin illa walaha kitabun ma'alum ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yasta'khirun wa qalu وقالوا إن هذا وقالوا يا أيها الذي, وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون وقالوا كافر مكة سنشي والنبي محمد صلى الله عليه وسلم yana da kyau a irin wannan gurare mutanenmu a saba in an faɗi sunan annabi ko so miliyan za a faɗa a daure da yi masa salati domin ba babban marowaci a duniya irin wanda yana guri aka kira sunan annabi Muhammad ya kasa masa salati da aka in baka aka je lahira Allah ya turmuza hancinka a wuta da an faɗi sunan annabi Muhammad to ya kamata mutane a saba da yi masa salati da cewa mai sallallahu alaihi wasallama wa qalu kafare sun cewa annabi Muhammad ya ayyuhal ladhina alaihi zikir, ya kai wanda aka saukowa da Alƙur'ani. innaka la majnun kai dai mahaukaci ne jerin abin da wani zai faɗa maka na rashin mutunci da wulakanci da cin fuska bai kai irin abin da aka wa annabi Muhammad a garin Makka ba duniyar nan ba ta taɓa ganin mutumin da ya san ya kamata ba wanda yake ya cika wajen halittarsa da ɗabi'unsa alfada zai cewa ya yi ta'akkara ba asal annabi ya zo ƙarshe a gurin aiki amma wa huwa fadlan muqaddamu a wajen falala shine farko sai ce minan najmi ahada annabi ya fi tauraro shiryarwa sai ce bal minal gaita akram annabi ya fi girgije wato kyauta sai ya ce minal abbi ahana bal minal ummi arhamu annabi ya fi duk kowace uwa da ta duka ta haifi ɗanta babarka da ta duka ta haife ka kaga irin kaunar da take maka to annabi Muhammad ya fi kaunar makka da ta duka ta haife ka duk irin kaunar da take maka to irin yadda annabi yake kaunar ka mamarka ba ta maka irin wannan kaunar da daddare musulmi suna kwance a makabarta matattu iyayen yaran su suna gida suna bacci amma haka annabi zai bi dare babu wanda ya sani ya je yana musu addu'a shi yasa hadisin shafa'atul kubra lokacin da za ta rinkabe Allah ya yi fushin da bai taba yin irin shi ba babu wanda ya isa ya je ya Allah ya masa magana ranar annabi kaɗai zai je ya dimfari Allah ya masa magana shi yasa alfada ya kuma faɗa a wani gurin yake cewa daren nasu tsurran sidikahu su ba'asi mutanen duniya kaf sun san gaskiyar annabi Muhammad tun ran da Allah ya yi koshi. Ya ce amma na hufin nasu lin nasu hussari. sai dai ko da yaushe ba za ka rasa masu hasada a cikin mutane ba sai yace a hasiduhu mut inna aishaka kadu ya kai wanda kake wa annabi Muhammad hasada ka mutu da bakin ciki domin ka tana cikin tashin hankali faha huwa fi duniya wa fi dini sayyidu gashi nan shine shugaba a duniya ko an ki ko an so kuma shugabanci sai ranar alƙiyama sannan zai nuna mutane shi shugaba ne dan sama da ƙasa babu wanda ya sai je ma Allah magana ya saurare shi sai babba ɗan babba farin jaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama annabi idan ya je Yesu, jada ƙarƙashin al'arshin Allah, Allah ya yi masa buɗi da wasu kalmomi yayyaba Allah, ya jinjina ma Allah, Allah zai ce ɗago kanka, roƙa za a baka nema za a yi maka. Annabi yana ɗagowa farkon abin da zai fara cewa ummaci ya rabbi, ummaci ya rabbi, ummaci ya rabbi. Ba iyalan gidan shi zai fara da su ba, ba ya'yan shi ba ko matan shi a al'ummarsa al'ummarsa. shi yasa ya min minal abbi hana, bal min al'ummi ummi arham sai ya ce jamilun jalil annabi mai girma ne kuma kyakkyawa ne mutanen duniya kala hudu ne akwai wanda zaka ga cikinsa? sa wato wajensa yana da kyau in ka ganshi kyakkyawa masha Allahu a waje amma kuma cikin bai da kyau wannan wani irin kyau yayi ba can dan maciji ba can banza yi in ka gan shi a waje lami lafiya lo amma cikin alalace ke cikin nan ban makura da shi akwai wanda za ka ga cikinsa kuma lafiya lau amma wajen za ga mummuna ne wani ma sai ka ga mutane na jin tsoron mu'amala da shi suna ɗauka mugu ne kuma ba mugu ba ne akwai wanda zaka ga e, cikin muni wajen muni shi yasa idan yi maka abu ka kura mai ido kana kallon shi sai ka ga munin ya karu saboda cikin muni wajen mai muni a duk mutanen duniya wanda suka hada kyau a ciki da kuma kyau a waje babu kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shi yasa yace jamilun jalilu amma annabi haka zai zo wucewa a kalle shi a ce ya ayyuhal ladina nuzila alaihi dhikr ya kai wanda aka sauko da qur'ani sai annabi ya zo a ce innaka lamajnun kai dai mahaukaci ne a zo rashin mutunci babu wanda ba a yi ba sai yana sallah ɗakin kaba a turo ne zo ɗauko mahaifar raƙumi ya sa a jiki kai sai da ta kai akwai ranar da yana tsaye a kaba yana sallah uku batu bin abi mu'aitin ya zo ya shaƙi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama sai da ƙwalla ta fito annabi sai da sai na abubakar ya zo ya bangare shi ya ce a taƙasuluna radiyan an yi ƙula rabbi Allah ya za ka kashe mutum kawai laifin shi don ya ce Allah ne Ubangiji shi. To duk wannan suke faɗa da ahalus sunna laifinmu kawai saboda mun ce ba za a bauta ma kowa ba sai Allah. Kuma babu wanda ya isa a masa biyayya ɗari bisa ɗari sai annabi Muhammad. Da yawa daga cikin mutane za ka ji suna ta complain. Cewa yin izala a farko sun zo sun kafarta mutane. To shi yasa nake so in baka misalai ba don zuwan ahalin sunna ba Najeriya da yanzu idan an ce akwai annabi a garin Dugun nan ba mamaki kai ba ma annabi ba in an ce akwai Allah a garin Dugun nan ba mamaki yanzu ba ga kana kallo mutane na zama alloli ba akwai ƙala kalakatan da muka yi muqabala da shi wata rana shi bai yadda da hadisan annabi ba yana cikin karatu wata rana shi dan kalakatan sai ya ga kowane ya shigo da wani ya shigo sai ya kalle shi sai ya ce masa la haula wala quwwata illa biya yace ai ba wani mai karfi da dabara sai ni yace kaiwa kenan yace ai ni da kake gani nan Allah ne yace kamanya yace amma kai dai na baka ilimi yace kamanya ka ban ilimi yace ai wannan Qur'anin da kake karanta magana ta ce ai wallahi mutum ba ka san san da aka be shi ka san uwar shi ka san uban shi amma saboda rashin mutunci zai dake a gaban kai ce shi Allah ne kwanaki Dr. Abdullah gadan wani yazo ya same shi a unguwarsu yace dan girman Allah a zo a taimaka a wa'azi a unguwarsu ya ce wallahi mutane suna nan suna zama alloli ya ce yanzu a unguwarsu ya san sama da mutum ɗari da suka zama Allah kowa Allah ne to da irin wannan aƙidar kake so shi kenan kowa ya ja baki ya shiru kowa ya zama Allah zan nuna maka anan za ka gani to shi ne laifin da muka yi wa mutane sahabban annabi Muhammad dalilin da yasa aka kore su daga makka suka tafi madina Allah ya faɗi dalili Allah ya ce uzina lillazina yuqataluna bi annahum zulimu uzina lillazina yuqataluna bi annahum zulimu mhm. wa inna Allah ala nasrihim laqadir allazina ukhriju min diyarihim bighayri haqqin illa an yaƙulu rabbun Allah. Allah ya ce, Uzina lillazi ne ya kwata luna bi Allahun bulimu, an yi izini ga wanda aka yaƙe su su tashi sarama. Wa inna Allah ala nasirihim laqadir kuma Allah yana da iko ya kawo masu agaji da taimako. Allazi na ukhriju wanda aka fitar da su min diyarihim daga gidajensu da gaire haƙƙin ba wani dalili. Me dalilin illa an ya ƙulu rabbin Allah saboda kawai sun ce Allah ne wa Ubangijinsu shi aka yi musu haka akan harkar sunan nan an kashe wasu an kori wasu daga gurin aiki an kwace ma wasu mata an yi kaza abinda aka yi ma wasu latu addu wa latu sa saboda kawai sun ce ba za su bauta ma kowa sai wa sai Allah yanzu ka kalli babban mutum irin sai da na abubakar Allah ya ƙara masa yadda saboda addinin nan ya bar makka ya tafi madina bai da ko sai da ya koma fakiri wata rana da daddare annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya fito yana zagayawa a lokacin da bai yi tsammanin zai ga mutum ba kawai sai kikibus ya ji karo da abubakar da umar annabi ya ce musu ma da kuma hadihi sa'a mai fito da ku wannan lokacin Kala sai suka ce aljuu ya rasulullah wallahi yunwa ce ta fito da mu daga gida sai annabi ya ce wallazi nafsu muhammadun biyadihi akhrajani allazi akhrajakuma annabi ya ce na rantsi da Allah abin da ya fito da ku daga gida ni ma shi ya fito da ni saboda an tafi garin Madina ba ko sisi shi yasa a farko sai kada an ce wani lokaci sai ai wata ɗaya gidan annabi sai dai a ci dabino a sha ruwa a kwanta ko girki ba ai mai laifin da suka yi alladhina ukhriju min diyarihim bighayri haqqin illa an yaqulu rabbuna Allah saboda kawai sun ce Allah za su bautawa shi yasa aka yi musu haka ba wanda ya ce shi Allah ne a cikin su ku a'a amma basu su yi bayanin addinin ina babu shi yasa anan kasar kake gani da aka ce da yan izala sun zo sun kafa wazi to iya gudunka iya ladanka wato iya inda ka yi nisa da inda ake wazin iya ladar da Allah zai baka a inda mutane za a yi musu adalci a ba su dama su zo su saurare mu su saurari wanda ba mu ba Allah ya ba kowa hankali sai ya bambance Allah maɗaukakin sarki ya ce, Lauma ta atina bil mala'ikati. Lauma ta atina bil mala'ikati in kunta minas sadiqin. Suka kalli annabi Muhammad suka ce, Don me yasa ba ku zo da mala'iku ba in Allah ne ya aiko ka inda da gaske. Wai su dinga yawo tare da mala'ika. Idan annabi ya ce ni Allah ne ya aiko shi sai mala'ika Jibril ya zuro kai. Kowa yana kallon shi sai ce, Eh, wannan da kuke gani lallai ne annabin da Allah ya turo. ita kuma yadda Allah ya yi jikin ɗan adam bai yi zai iya ganin mala'ika a haka ba domin annabi ya ba da labari ya ga mala'ika jibrilu a surarsa ta mala'ika sau biyu yana da fukafukai sama da ɗari shida kowane fiffike ƙwaya ɗaya wannan duniya ta mai kaɗan ya buɗe shi a cikinta yanzu da ne mala'ika ne aka turo garin dubu aka ce zan karantar da ku in aka fara karatu tun yau za a ci gaba da karatu ba za a ainihin wato tsaya ba za a ci gaba sai an kwana ana karatu da sabon za a tashi mutum ya ce zai tafi gona in ce mai gona kuma tun da ni mala'ika ne ba gona zan tafi ina rana da kai in ka ce kana jin yunwa in ce maka mai yunwa in ka ce kana jin bahaya in ce mai bahaya kuma tun da mala'ika ba ruwan shi da wannan shi yasa sai Allah madaukakin sarki ya ce to ma nunazzilul mala'ikata illa bil haqqi wa ma kanu idan mundari ba ma saukar da mala'iku sai dan gaskiya inji Allah maɗaukakin sarki har yaje inda yace hannu nahnu na zikira mu muka saukar da Alƙur'ani. ga ayoyin nan in yi karatu karkace aya mun zo yi maka baduhu ne wa inna lahu na kuma mu zamu tsare Alƙur'ani. to shi yasa ba ƙur'ani kadai ba da Allah ya saukar wa annabi da ƙur'ani kuma ya saukar masa da bayanin ƙur'ani. da ƙur'anin da bayanin ƙur'ani, duka Allah subhanahu wata'ala ya tsare su domin abu ne wanda bai taɓa yiwa Allah ya ba annabi kariya ta ɓangaren matan shi yanzu gani ga malamin ga yallaɓai a cikin manan duk wanda ya rasu ya bar matar ko ya sake ta bai isa ya ce wani karya aure ta ba Waya ita? isa amma matar annabi Muhammad Allah cewa wa ma kana lakum an tu'zu rasulullahi wala an tankihu da min ba'dihi abada har abada in annabi ya bar duniya wani bai isa aure mata shi wannan kariya ne akan annabi sannan Allah ya ba annabi kariya ta bangare guda biyu yace masa ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbika wa illam taf'al fa ma ballagta risalatahu ya ce masa wallahu ya asimuka minin nasi Allah zai kare ka daga mutane sannan ya kare annabi ta ɓangaren maganganin shi duk lokacin da ka ji ana haddasanawa ne akbaraniwa ne amba'aniwa ne za a je ne a ce annabi ya ce amma yanzu magana ta dan an tashi gobe za ka faɗa sai ka ce to wane ya ban labari sannan wane ya ji daga wane ba ta buƙatar wannan maganar annabi muhammad ita take da wannan sannan Allah ya ce walaƙada arsalna min ƙablika fi shiya'il awwali mun aika manzanni kafin kai a cikin ƙungiyoyi na farko Allah ya ce wa maye a min rasulin babu wani annabi da Allah ya taɓa turo shi a doron ƙasa lokacin da ya zo illa kano bihi ya stabin sai da mutane suka yi masa izgili ɗan ba'a tsokana ‘yan murya karka damu ba annabin da Allah ya taɓa turowa a doron ƙasa sai da aka yi masa izgili Allah ya ce ka kazalika sulukuhu haka muke shigar da izgili fi mujirimi na a cikin mutane zukatan mutane mujirimai. sai ya yace la nuna bihi duk wanda yake izgili ga masu addini to ba zai taba yin imani da abinda Allah yake turo annaba ba سيتي وقد وقد مدت سنة المين وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل, بل نحن قوم مسحورون Allah madaukakin sarki yake walau fatahna alaihim babun min as-sama da zamu buɗe musu kofa daga sama fa zallu fihi arjun suwun suna hawa kofar su je su dawo su je su dawo kofar da za a bude gashi suna kallanta su tattaka su je sama su dawo to akwai wanda duk abin da zaka kawo mai na dalili sai dan yankan hanzari kawai karka dauka cewa wai ana wa'azi ne dole kai da ba dole bane kai da domin kowane mai wa'azi abin da yake kansa idan an je lahira Allah zai tambaye shi ka isar ka isar eh, an gama amma kai mutum ya yadda ko kai da wannan ba aikin mu bane annabi nuhu haka ya faɗa wa mutanen shi Ya yace wala fa’ukun nusi in aratu an halakun wa wala fa’ukun nussi إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم ba za ta muku amfani ba lokacin da nake so in muku nasiha idan shi kuma Allah yana so sai kun bata za ta yi amfani shawa ne fa suka cewa annabi ba za su taɓa imani da shi ba daga gurin Allah Allah ne ya aiko shi ya sa wata ɗan daren goma sha hudu ta sako ko sha biyar suka tare kamar haka fa watan ya sakko sannan annabi ya ce watan ya koma a gabansa aka yi haka ba da aka gama sai suka ce ai yanzu ka nuna mana kai da ɗaɗɗan matsafi ne wallahi yanzu ka nuna mana kai ɗin nan kai da ɗaɗɗan matsafi ne ta shi yasa Allah ya ce da za su ce maka laƙalu inna ma sukkirat absaruna ai kai an mana ba duhu ne kawai an mana sihiri ne shi yasa muke ganin kamar muna hawa sama mu amma ba inda muka je muna nan to wallahi wa'azi da kake ganin ana yi ana yin sa ne ba dan wai dole sai ka yadda ba a'a kowane mutum yana da damar ya zaɓa abin da yake so a rayuwarsa yi amma ka sani daga ran da ka mutu baka isa ka zaɓa abin da kake so ba sai dai a zaɓan maka abin da kake so ake so kuma duk wanda yadda yake so ran da ya mutu sai ya ga yadda baya so saboda haka karka ɗauka cewa wai abin akwai tashin a'a babu shi yasa ba wanda zai shiga wuta kafin ya shiga wuta sai malaiku sun tsayar da shi sun masa tambaya sai sun ce masa alam ya'tikum nadhir alam ya'tikum nadhir alu bala qalu bala qad ja'ana nadhirun fakazzabna wa qulna ma nazzala Allahu min shay'in إن أنتم إلا في ضلال كبير كابو متين يشيغا وتا سي ملائكو سن تsaye da shi sun tambaye sun ce masa alam ya tukum nadir wai kai da Allah baka jana wa'azi bane sai ya ce eh kalu bala mun ji da gaskiya na wa'azi amma maka ce ƙarya ne ka san shi ƙarya ta ba sai ka je ka koyo a makaranta ma duk girman mutum ne magana zaka iya jina ka gama ka ce ƙarya ne ka koma kai zama ka ko akwai wahala a ciki ko ta ba ko wata makaranta da ake zuwa a koyo don ta mu, babu saboda haka wa'azi ana yin shi ne uzuran au nuzura ko ka ɗauka ka je gaban Allah ka tsira ko ka ɗauka ko ka ki ɗauka ka je gaban Allah ka shiga bala idan Allah ya rantsi ya ce sai ya tambayi ɗan saƙon da ya aiko mu da aka turuwa mandanni sai ya tambaye mu wannan ita ce ƙa'ida a baya mutane kamar yadda na faɗa ba zagi muka zo yi ba idan kana maganan zagi ne irin zagin da 'yan tijjaniya suke makadiliya ƙadiliya suke matijjaniya mu ma musu irin wannan zagin mu dai kawai muna cewa abu kaza ba daidai ba ne saboda Allah ya ce annabi ya ce amma mu ba ma kutuntuma kutuntumi ba ma yi kuma an ka ce ƙarya ne sai in baka misalin zage-zagen wanda wa'annan suka yi ma wa'annan wa'annan suka yi ma wa'annan wanda mu ba ma yin irin wannan ba yi kun san babban matsalar mu ba ma ainihin wato yin kwanmu sai da ainihin wato zakara da aka ji ɗaya daga cikin misalin irin zage-zagen da aka ta yi wa ainihin wato juna wanda wannan zage-zagen bai kai abin da mu muke faɗa na cewa wannan abin ba daidai ba ne ya kamata a gyara saboda ƙa'ida kaza saboda ƙa'ida ainihin wato kaza ga wannan bar ku ji shi wani ɗan ƙadiriya ne za ku ji mai yake mu shiga da su gane da Allah shehunan su ba da labari da yankin su jami'ai wannan wasu da ya faɗa haka a taron da ake da amirin gari lokacin da aka fara aka tuna shi a cikin kuliki gudowa ya yi kai da kai da ya fi kuka yaya kusurar sun da su kama haka wannan dan kadiriya ne yake cewa shehu ibrahim ya jaki Lokuti, ya ce da wannan jakin yana nan wannan lutin yana nan wa yake faɗa ma wannan shehu ibrahim ya mu kuwa kaga ba za mu zo mu ce mai jaki ba Lokuti. ba ma yin wannan sai dai mu ce abu kaza ba daidai ba ne kuskure to bari mu ci gaba da inda yake jinsa za ku ji inda yake kutuntuma zagi da ku ji idan Allah ne ko yardaccen manzon Allah ne zan so kuma na ubansa idan yardaccen Allah ne mu zaba mu hada gaban ubangiji Allah ya sa masa gudu ta aljanna amma dai na kare manzan Allah kuma na san Allah ba su wala aljanna ba ko da inna wa zan zaga bi fa yi a cikin zuciyarsu ba shi Ibrahim ba don kuma ubansa an fahimta ai ya ce wa zai zaga a jihaushi ba shehu ibrahim ba sai kudundulo sai an mu kuma kaga ba ma yin irin wannan mu dai cewa muka yi Allah za a bi da annabi wannan ɗaya ne daga cikin ɗaliban Abdul Jabbar daga Kano lokacin da hadisar cewa za a taka wuyan annabi ta faru kun san abin da Abdul Inyas ya yi wanda muna da shi anan magana ce bai kamata ita a kunna ta ba dan cewa inda annabi zai taso daga kabarin shi a madina ya zo nan gurin saboda in ya zai iya taka wuyan annabi haka ya faɗa abdul inyas kowa ya ji da hukuncin kisa da aka yanke ne amma dan rashin mutunci kuma wannan abun fa a gurin maulidi ya faru fa amma dan rashin mutunci mai wannan aƙidar gobe sai fito ce maka kuma kai makiyin annabi ne ba aka suke faɗa ba a gurin maulidi abdul inyaz ya ce inda annabi zai tako daga kabarin shi daga madina ya zo nan ya ce ya rantse da allah akan ya zai iya taka wuyan annabi muhammad wannan abin da aka kenan kowa ya san ba wani ɓoyayyen abu ba ne shi ya sa annabi kafin ya bar duniya sai da ya ce mana saya a ti alin nasu sanawatun hadda'a za ku ga shekaru na yau yaudara nan gaba yi saddaƙo fi halkazibu mutumin da yake mai gaskiya ya faɗi magana a ƙaryata shi sannan mutumin da yake makaryaci ne kuma ya faɗi magana a gasgata shi wanda ya zo da sunnar annabi ya koma shi ne ɗan bida'a a gurin mutane ɗan bida'a ya koma shi ne a halin sunna wanda ya zo da tauhidi ya koma shi ne mushiriki mushiriki koma shi ne mai tauhidi gurin mutane wanda ya zo da matsalar imani ya koma shi ne munafiki munafiki ya koma shi ne mai imani wanda ya zo da harkar zaman lafiya a ɗauka shi ne ɗan tashin hankali wanda yake shi ne ɗan tashin hankali ya koma shi ne mai son zaman lafiya da ya ati alin nasi sanawatun kadda'ar haka annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ainihin wato faɗa to ga wasu daga ciki wanda su ma suka ainihin wato yi lokacin da wata matsala ta faru isu isu za ku ji almajiran ka sun ja maka yau za mu tona asiri da ka domin kana da san duniya tsari da mutsitir da wani ka almajiran ka sun ja maka yau za mu tona asiri da ka domin kana da san duniya Assalamu alaikum masu sauraro. za ku saurari wannan waka ta rabbi da bakin sharif munzali arikawa amma kafin din wannan waka za mu sa maganar wannan mutumi da za mu wa rabbi domin ku ji da bakin tanjidin sau da godiyo aiki na tanjidin addini ya kai fata su daga sokoto ya kai ko zuru bai kai ba so ɗan uwa kun ji abin da ya faɗa a janibin mu jaddidin mu kuma na dan fotu yanzu kuma zai sake matsawa gaba wannan mai magana shehi ne yake magana da kansa ya ce jihadin dan fodiyo ko zuri bai kai ba shehi da usman dahir bauchi Allah ya ƙara masa lafiya ko kuwa ai mu ba mu bakin ciki da kowa Allah ya ƙara mai lafiya da tsawancin kwana to shi yake wannan maganan ya ce jihadin ɗan fodiyo ko zuri bai kai ba amma shi shehu ibrahim ya fi jihadinsa ya game duk duniya da haka shehu ibrahim ya fi kaiwa makura gurin jihadi sama da shehu usman ɗan fodiyo an fahimta yi da haka wannan sai ya janyo aka yi ta kace na fi to idan dai musulmi ya zare firamare zaɓen farko ko saurawa da wake nan kirista da kidaran izala to albishirin kirista wannan shi za mu kuri a ba dan izala ba to kun ji yan uwa yadda ya matsa kun san yana da ra'ayi dacewa idan da musulmi suka tsaya zaɓe da kirista saboda mu yan izala karantarwar mu da mala bakar gume mana wallahi musulmi ko dan tijjani ya tsaya ko dan kadiriya kirista ya tsaya wallahi ba za mu zaɓi kiristan ba shi za mu zaɓa wannan ita ce aqidar mu ko kuwa to kuma ai in ƙarya ne ai balangana sheda ne ai yanzu da mai malfa ya ci gaba da mulki ai da yanzu watakila baka da ka tsallaka kaya wani gurin ba haka bane sanda muke cewa mutane kar a zaɓi ƙanne a zaɓuwa musulmi ba su gane karatun ba sai da bala'in ya zo ya bayyana a fili sana aka gane hatsarin a ba da dama wanda ba musulmi shugabanci mutane ko kuwa ko da aka zo ana ta kashe-kashen nan a arewacin najeriya da gurare yan izala ake kashewa bala'in ba kowa da kowa ya shafa ba to kuma suwa suke ba da fatawar cewa suwa suke ba da fatawar cewa da a zaɓi musulmi ɗan izala gara a zaɓi kirista to wannan dai ba shi ba ne ma mahallinmu eh a sawo shi to ba a dawo da shi baya saurawa da wajenan kirista da kidaran izala amare da farko ko saurawa kuma zai sake matsawa gaba ga musulmi ga kirista ga ɗan izala su uku su ɗaya to idan dai musulmi ya zaɓe firamare zaɓen farko ko saurawa da wajenan kirista da kidaran izala to albishirin kirista wallahi shi za jefa kuri a bayan izala ba to kun ji yan uwa yadda ya matsa gaba inda yake fifita kiristanci akan addinin musulunci to don haka wannan amshin waƙar shi ne. kamar yadda wasu za su iya ji kamar yadda suka faɗa a farko ɗahirin na baucitar da hali naka almajiranka sun ja maka yau za mu tona asiri naka domin kana na son duniya mu kuma ka gaba shi ba ne wannan mu dai za mu ce abu kaza ba daidai ba ne abu kaza daidai ne kuma Allah ne ya ce annabi ne ya ce akan wannan wasu ke kafa gaba da mu kaga in kai ɗan. tijjaniya ne to ɗan ƙadiriya ya faɗi sama da abin da muke faɗa a kan tijjaniyar in kai ɗan ƙadiriya ne wannan ma ya faɗa sama da abin da muke faɗa sai ka je kai gaba da shi domin an kukun da zagi mu kuma ba ma yin zagi za ka ji wannan ma mai suka faɗa a nan gurin kafin in je gaba akwai wasu abubuwa da dama da nake so in je kansu tsohon banza an ji amshin waƙa rai tsohon banza ɗan fulanan bauchi jahili matsiyaci mu kuma ba haka maka ce ba da maka zo nan wajen wa maka zaga ba mu zagi kowa ba ayoyin ƙur'ani muke kawa da hadisan wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama to wannan kaɗan ne za ka ji kuma wata daga ciki su kuma ka ji mai suka faɗa مولانا عبد الكارم مولانا عبد الكارم مولانا مولانا في الغالي مولانا في مولانا في مولانا في مولانا في مولانا في مولانا في مولانا في kusa gare haka maulana ɗaya daga cikin waƙoƙin kafirci da fasikanci da iskanci da rijiya wacce na ta kabara ya rubuta a cikin wani littafi nasa insha Allah za ku an ji abin da ya ce ɗaya daga cikin waƙoƙi da kafirci da ridda wadda malam nasir kabara ya rubuta kuma shi kuma wannan ɗan tijjaniya ne wani mawaƙi ne a kaduna ana ce masa su kunni shi ne shi ma ya kunna nashi zage-zagen zai rama raddi yake yi ga 'yan kadiriya da suka taɓa shehin shi to bari a ji abin da yake faɗa sai mu tafi idan abdul ya manta da fuskantar da uban da yayi insha Allah za mu tana masa a kawai tsakuwa dan aya ta ji tsoro ta ji tsoro ta ji tsoro wannan sunan ɗaya daga cikin waƙoƙi ashirin da biyu ne na raddi akan abdul jabbar nasir kabara ba don komai ba sai dai rashin kunyar da ya yi wa shehunan tijjaniya musamman maulana sautin islam hafizul qur'an lisan al-faiza ash-shaykh sayyid usman boki radiyallahu ta'ala anhu wa ma masu biyo baya sun hada da wallahi har nasir kabar ya mutu bai da haddar yin uku wannan waka ce tana nan za ta fito ya rantsi da Allah har nasir kabar ya bar duniya bai haddace hizu uku ba kaga yanda ne na faɗa a nan gurin wani sai ce an zage shi ko kuwa to ba mu muka faɗa ba mu kuma ba shi maka zo ba mu karatu maka zo bari mu ji ta gaba radi na biyu da gaske ne ba dan kala rawi ba da Nasir Kabara ba san shi ba radi na uku da littattafan da Nasir Kabara ya wallafa da waƙoƙin da Mamman Shata waɗanne ne suka fi tasiri a cikin al'umma raddi na uku waƙa ta uku da zai da littattafan da ma'an Nasiru ya rubuta da waƙoƙin da Shata ya yi wanne ne suka fi muhimmanci cikin mutane za ku ji Raki da hudu shin nasir kabara yana da waƙoƙi na samu fiye da mai waƙar lamya gidi Raki na kun san an yi wata waƙa ina da su a nan kwamfuta lokaci ba zai mamu ba mu kun san an yi waƙa shehu baka haifa ba haihuwa ka ƙarya ne ko Allahu la ilaha illa aka ce ba kowa bane shehu ne yan ɗariƙa yan faira su suka yi wannan waƙar to shine shi anan yake raddi cewa da gaske ne man nasir yana da waƙoƙin da ya fi na mai lam wa ko bai da shi za mu zo kan wannan matsalar domin yanzu saboda rashin kai da kake cewa an kafarta mutane kana ina aka zo aka yi waƙar baba uban Allah in yafi aka ce wayaya za a yi a ce Allah bai da uba to bai da uba to shi shege ne Allah yana da uba ne uba ne shine in yafi kana ina kai abin da yake damun ka wayan ce ma mutane kafarai to an ji kai yanzu a baka kai hukunci me hukuncin wanda ya zo ya waka ya ce Allah yana da uba kuma in yasu shine uban Allah ka je ka saurari waƙoƙin mai taka da lafiya ka ji kuma wannan aƙidin na koya ma yara mutane cewa yara Allah ne mutum ya zama Allah zan nuna maka a nan gurin suwa suke koya ma yara wa'annan aƙida za ka ji biyar waye zauna da matar zina kuma waye ɗan zina wannan waka ce da yayi waye zauna da matar zina kuma wane ne ɗan zina da ka ji mu dai wannan ba matsala mu bace Allah shi ne ya ci amana sai da Abdul Qadir Jilani raddi na bakwai idan na tsara kabar kadiriyar shehu dan hodiyo suke yi ko irin tasu raddi na takwas wa ya fi daraja tsakanin Kabiru Gombe da Abdul Jabbar a garin jikokin shehu dan hodiyo raddi na tara shin Abdul Jabbar dan Tijjaniya ne suka hana ka shiga Sokoto ko ku yan kadiriya ko yan Izala raddi na goma ya aka yan kadiriyan Sokoto kana kallon Kabiru Gombe kin mutuncin gubbari suke cin mutuncin waliyai amma ba yi magana ba rake na goma sha ɗaya shin abdul jabbar a masarautar sokoto ana karanta wurin kajiriya kamar yadda ake karanta wurin tijjaniya a masarautar kano Raki na goma sha biyu shin da yan tijjaniya da yan kajiriya abdul jabbar suwa ne ne suke komawa izala rake na goma sha uku shin almajiran waye matsalar najeriya abubakar gumi shi kuma waye malaminsa nasir kabara rabi na goma sha hudu almajiran waye matsalar duniya ibn taymiya shi kuma dan wata dariƙa ne kadiriya yake yi ko jami'a? rabi na goma sha biyar shin abdul jabbar yaushe za ku gama makabalar ku tsakaninka da almajiran jabar mun ji labarin kawun rabi na goma sha bakwai shin shehu dan hodiyo ya taba kiɗan mandiri rabi na goma sha takwas suwa suke gayyatar abdul jabbar a garuruwa har aka san shi yan tijjaniya ne ko yan gajiriya rabi na goma sha tara shin da malami sharifi da malamin da ba sharifi ba wanne ne a gaba rabi na ashirin shin gidajen sarakunan da abdul ya ce shehu dan hudiyo ya kafa su shin yanzu gajiriya suke yi ko tijjaniya suke yi rabi na ashirin da ɗaya shin shehu dan hudiyo ya shiga gobir ko kuma borno rabi na ashirin da biyu wanda rikici ne tsakanin abdul jabbar da yan uwansa mai saurare ne. shin ko ka san kungiyar ansarun auliya wallahi ta taba hada shehu dahir bauchi da nasir kabara wuri daya kuma ta ce kowa ya bada tarihin shehunsa idan ka taba jin wannan kafe wata waka nasir kabara ya yi wa shehu jari. kuma me ya kira shehu dahir a gaban jama'a idan bar ka haihu cikin uwarka ka sa rashin kunya a nan ne za ka ji matsayin shehu yaro kuma bauchi daga bakin ubanka nasir kabara kamar kullum an ji abin da ya faɗa yi to wannan misali ne wa tilkal amsalu nadribu halin nasi wannan misali ne muke bugawa mutane bari mu tafi matsala ta gaba maganar da na faɗa na ce ba dan zuwan ahli sunna ba da yanzu garin nan ba wai annabi ba har Allah akwai kawai mutum ɗan iska ka san uwar shi da uban shi ka san sanda aka haife shi ya zo ya tsaya gaban ka ce wai shi Allah ne kuma wai kuna cewa wai kar a yi wa'azi wai wanda ya zo gaban ka bai ji kunyar ka ba ya ce maka shi Allah ne to me za ka mai yanzu ga wani shehi nan shehi ne za ka ji abin da yake faɗa wannan shi zan nuna maka hotonsa da kuma ainihin wato bidiyonsa za ka ji abin da yake faɗa cewa ka kira sunan Allah in ka shiga matsala matsala ne sai dai ka kira sunan wani Allah gashi kuma eh, da mutane ka su ko ni ina yaban sufaye ba ko da ina cikin hanyar su sai in ta kara su da irin haka misali irin wannan wata ran akwai wani wali ana ce da shi dan nasu dan nasu ne daliya eh tunda mu masu sauraron duniya ke sauraron mu akwai masu ilimi akwai kuma wanda masu da ilimi ko haka da gaskiya ba haka ne musamman wanda masu da ilimi nan ba ta tsaya mu ta tasu mu faɗi ba za su yarda ba sai mu faɗi wanda ya yarda yarda wanda bai yarda ba shi kenan kansa suna tayya a cikin bahar saboda ya san akwai mu mu ba za mu yarda ba Tun da Allah bai aiko mana kai ba annabi ya aiko mana addinin ba kayan gidanku ne, in ka zo ba dole mu tambaye ka ba a gidan waye babu ahalari anan malam ya alari ba cewa wala ya hillu lahu ba an ya fa'ala fi'lan hatta ya alama hukumar lahi sai ya ce wa yas'alal mai ka tambayi wa. amma wa ya kace diya bil muttabi'in li sunnati muhammadin malam ya alari shi ya ce duk wanda babun sunnar annabi muhammad yake ba kakkai koyi da shi ba haka malam ya alari ya faɗa ba kuma abin da ke ban mamaki mutum tirnan da ya zo duniya alfahari yake yi mamashi shi ɗan sunna ne ta ɓangaren aure yanzu duk wanda ka ce mai shi ba ɗan sunna ba ne ta ɓangaren aure kana nufin ɗan da ya zo duniya ba ta hanyar da ya dace ba ba shi ba ne ɗan da ba ɗan sunna ba in an ce ɗan sunna ba shi ba ne ɗan da ya zo duniya ta hanyar da ya dace a sheko ɗan sunna kuwa shi ne wanda yake rayuwa yadda ya dace ya rayu duk wanda ba ɗan sunna ba wallahi bai rayu yadda ya kamata ya rayu ba to za ka ji abin da yake faɗa bahar al'amar wannan na tsakanin sudan da jadda na to suna tahiya suna taka ruwa suna taka zan cikin makamin wulaya wato akwai inda waliyi zai duka ya taka iko ya wuce ruwan bai kawo mashi ma'alwanta akwai inda mutum zai mutu waliyi zai ce tashi ya tashi saboda haka daga cikin karama akwai inda mutum zai mutu wali zo ya ce tashi kuma ya tayar da shi wali bari mu ci gaba da zai zai tafi da abdulkadir al-jailani ya yi ko an gane to kamar yadda ahmadu badawi ya yi da yawansu babban makami ke na cikin mulaya kai makamin karaya matacce in ya mutu kamar yadda annabi isa yake yi ko ka gane domin manza Allah akwai hadisi sahihi wanda yake ulama wa ummati ka anbiya ibani isra'il wanji ya ce sai ya kawo misali yana so nan ya ce wai malaman al'umma shi kaman daidai suke da annabawan bani isra'ila a cikin annabawan bani isra'ila ba akwai annabi musa ba ba akwai annabi isa ba to yana so ya ce malaman wannan al'ummar daidai suke da annabi musa da annabi isa bari mu ci gaba da jin shi mu ji me zai faɗa ah. malama al'umma ta kamar annabawan bani da ko ka gani to da ka duk abinda annabi yayi na bani isra'ila mu'jiza wali na manzan Allah wali na al'umma annabi yana iya yayi shi kuma karama gare shi saboda girman tasdiqa ga ɗaukakan manzan Allah da risalar shi ko ka gane to saboda haka wannan ba abin mamaki ba ne wani ya ta yi a kan ruwa ko ya zauna kwana arba'in bai ci bai sha ba kasa annabi isa ma yana yin haka nan saboda haka wali zai iya kwana arba'in bai ci ba bai sha ba ina ai mu girki za mu ɗiba allai da ganin mu san muna ɗiba girki kuma in wani ya yi kwana arba'in bai ci ba bai sha ba burgewa yi Allah ya aiko mana shi ne wa Allah ya aiko mana annabi Muhammad annabi Muhammad yana cin abinci ko bai ci yana sha ko bai sha idan ka isa ka kawo mana inda annabi ya taba kwana 40 bai ci ba bai sha ba sai mai koyi da shi domin mu Allah ce mana laqad kana lakum fi rasulillahi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman mhm. kana لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله كنا ذكي كان أبن كوي أتكين رأيور النبي محمد sai ce liman kana yarjullaha ga mutumin da yake kaunar rahamar Allah ko yake jin tsoron azabar Allah sannan yake jin tsoron ranar lahira sannan ya ambaci Allah da yawa bari mu ci gaba da jin shi to ka gani nan Isa yana haka nan da ci bai sha kwana a kafin to cikin ne akwai masu a wasu abazu da bastani annabi Isa da yake ta buga misali da shi kakkumanta shi tun daga ɗaukar cikinsa Allah dama ya ce aya ne in an ce abu aya dama abin da ya fi ƙarfin ka sai dai ka sallama ka miƙa wuya da mala'ika jibrilu ya gama magana da mamar annabi isa ba yana gama magana da ita ba sai ta ɗauki ciki tana ɗaukar ciki sai mai sai naƙuda ya zo naƙuda yana zuwa sai haihuwa a ranar da ta haifi annabi isa a ranar ya fara magana kai kuma in ka isa ka haifi ɗayo ya fara magana mana in ka isa zai yi to shi yasa ai yanzu annabi isa ba yana sama ba Allah ya dauke shi ya tafi da shi sama zai dawo ko ba zai dawo ba zai dawo shi yasa yadda annabi ya siffanta annabi isa wallahi da annabi isa zai dawo yanzu in na ganshi sai na gane shi wallahi sai na gane shi to bari mu ci gaba da jin abin da yake cewa shi wannan mai bayani akan wannan kwana 40 ba ci ba sha ba bayan gari ba kwana wannan duka karama ce girmamawa ce saboda tsoron Allah ka Allah ba su wannan mukami to shi wannan dan nasu yana taya da almajirin shi sai sai in ka ga nace Allah kai kuma ka ce ya shehu nasu ka gane. suna tayya suna tayya suna tayya shi zuciyar ta na cikin Allah shi shehu nashi Zai ganin kowa ga Allah in yace Allah sai shi almajiri ya ce ya shehu na su sai shi ɗan ya lallaɓa ya ce kai zai halakar da kai yana kiran ubangijin shi da ya halitta kai sai kana kiran shi yaushe ya halitta ka <laughs> in ya ce Allah kai maka ce Allah na ya suna tsakar ta ya shehu ya ce Allah zai ce Allah sai ya kasa hmm. ya nufi na'am kayan kiri a haɗin shi ya duba ya ce kai ya same ka ya tsamo shi ce wala wani mutum ne zo ce mani wai ina shirka wai kana ka ambata Allah ne ina ambatan ka ina shirka da Allah ya ce ai mukamin ka bai kai ka ambaci Allah nan ba da haka a nan gurin akwai bala'in da yanka ka shiga to mukamin ka bai kai ka kira Allah ba sai dai ka kira shehi shi kuma shehi ya kira Allah wannan fa shine aqidar fa da ake kullun rigima mu muna ƙoƙarin mu alaƙanta mutane da wanda ya halicce su su kuma suna ƙoƙarin sai sun sa wani a tsakiya wajen alakar su dawa da Allah zaka ka kuskura ka tafi lahira da wannan sai ka samu matsala bari mu ji ƙarashin abin da yake faɗa makarin ka bai kai ka ambata Allah nan ba inda muke shi yasa nake ce maka in ka ji na kira Allah ka kira ni ana ba shirka bane mutane ne da ba su nemi ilimi ba da haka wannan ba shirka ba ne kullum abin da suke cewa ba mu gane ne. to kai dan mai ganewa dan masani ka zo kai mana bayani sai mu gane shi yasa ka ga sai suka gina ɗaliban akan cewa duk abin da ga an yi kakkai tambaya mu kuma tun da ba Allah ba ya aiko mana a ƙur'ani ana tambaya annabi ko ba a tambaye shi da akwai lokaci wa ka sama da wajen guda goma sha shida a ƙur'ani? Allah ya ce ana tambaye ka ana tambaye ka amma wani sai ya zo da addini sai ce kar a mai tambaya yanzu wannan littafin littattafai ne guda biyu kadai kuma ina kalubalanta duk wanda ya isa ga sai littattafai ne kadai guda biyu akwai muniyatul murid akwai yaqutatul farida idan da wanda ya isa ran kai dade gashi a zaune yanzu wa'azi muka zo in ka to kace ka taho muqabala sai mu ce to a sa rana da lokaci da maudu'in da zamu tattauna gaban yalla duk in muka zauna awa goma da kai za ka iya sanin ko mu waye mu ma za mu san ko kai waye in kana jin cewa ka bigi karatu ne za ka iya kare aƙida to ga mu ga ka zo ka kare a cikin wannan littafin mun yatil murid a ciki akwai inda suka gina ɗaliban cewa duk abin da kaga shehi yayi to kar kai tambaya gashi a cikin wannan littafin nasu munyatul murid suka ce wa minha yana daga cikin ka zama mai cikakken ladabi ga shehi shine Allah ya asari da alaihi fi ma fa'alahu kada ka gitto ma shehi da musu cikin duk abin da kaga ya aikata walau kana zahiruhu haraman ko da zahirin abin ya saba ma Allah wala ya kula mutum kada ya ce ga shehin salima fa'alta kaza shehi dan me ka aikata kaza li'anna man qala duk wanda ya ga shehin shi ya aikata abin da zahirin shi ya saba ma Allah yace ala gafarta malam' dan me yi kaza sai yace la yuflihu abadan har abada ba za ka samu babban rabo ba to tunda an gitta ga ga hadisi nan a riyadu salihin ba annabi mutane ya karantar da sahabbai ya ce musu ba a daga murya ana kukan mutuwa ba shi da kyau da ya ɗauki mutane lokacin da yashi zainab ba ta da lafiya aka je za a yi abin nan shi kenan me ya faru sai ga shi ɗanta lokacin da ya rasu sai sahabbai suka ga annabi yana hawaye ba a gurin ba sai da wani ya tambayi su annabi ya ce ya rasu lallai, kai ka ce kada a yi kuka an yi mutu kai me yasa kake annabi bai ce kare san ni annabin Allah ne ni aka aiko to wuta hmm. bai faɗa mai haka ba sai kai da Allah ba kai ya aiko mana maka zo ka ce wai in an kayi abin da ko da zahirin shi haramun ne kar a tambaye ka da an tambaye ka wuta za a sai a ce wutar ta baba ka ce to in ta baba ka ce sai ka saka mutane a cikin ta mana in ka isa Da haka idan kaga shehi yana zina da wata mata a zahiri to a zahiri kai kake ganin haka ta yi a baɗini ba haka abin yake ba idan shehi ya karɓi kuɗinka ya ci to a zahiri ne kake ganin ya karɓi kuɗinka ya ci to a baɗini ba haka abin yake ba idan ka kawo matar ka shehi ya shige ɗaki daga shi sai ita ko da ka zo ka gan shi akan ta to a zahiri ne kaga haka a baɗini ba haka abin yake ba sai suka ce faƙar tasduru min shehi suratun mazmuma takan faru wani abu ya faru daga shehi wanda zaka ga a zahirin abin abin zargi ne amma wahiya mahmudatun fil batil kuma abin abin yabo ne a batini sai suka ce kama waqa alil khidr ma Musa alaihi salam wa fi hadha al ma'ana qala ba'dhum a cikin wannan ma'anan ne wasu daga cikinsu suke cewa wa kun indahu kalmaiti inda mugassilin yuqallibuhu ma sha huwa mutawi'u wala ta'tarid fi ma jahilta min amrihi alayhi fa inna al da tanazuu wa sallim lahu fi ma tarahu walau walau kun ala ghayri mashhu'in fa thamma mukhadi'un suka ce wa kun hu ka zama a gaban shehinka wato kalmaiti kamar matacce inda mugassilin wajen mai wanke shi haka ya kamata ka zauna gaban shi ya jujjuya ka di yadda ya ga dama kai kuma ka ci gaba da masa biyayya da haka duk abin da ka ga shehi ya aikata ko da zahirin abin haramun ne to kada ka kuskura ka ci alaga ta malam mai dalili a kan kaza me hujja kana yin haka to ka samu matsala in aka tafi lahira daga ciki ma har suka zo nan suka ce ومن علامات ومن علامات المريد الصادق انه لو قال له شيخه ادخل التنو yana daga cikin alaman kai muridi ne na gaskiya da shehin ka zai ce ka shiga wuta to ka hakura kawai ka shiga in shehi yace ka shiga tanda ana so waina fada ka shiga saboda haka dillan da shehi ana balbala wuta yace ka shiga sai ka hakura sai ka mai biyayya ni dai kan wallahi ba zan yi ba dan Allah bai aiko min kai ba wannan littafi ne daga cikin littattafansu na munyatul murid ɗaya daga ciki kenan kuma wanda yake da littafin sirrul asrar shi ma ya hataju ilahil abrar na su ɗan kadiriya ya je ya karanta ƙarshe ya gani sai da ya kawo nau'ika na sufaye sama da guda goma duk ya ce kafirai ne maganan kafirci bakin Allah bane sashen ku da sashen ku bai kafarta sashe ba sai dai mutum bai karatu ba bai sani ba in kuma baka sani ba to mu za mu nuna maka gurin dan mun karanta dan mu ma yan gida ne fita maka yi mun yi tambayoyi akan wasu matsalolin ba an samu ka fitin dan ba kai ka halice mu ba an ji abin da wannan ya faɗa to bari mu tafi abu na gaba za ka ga inda ake nuna wani ƙaton ɗan iska a ce wai mai sanya ga annabi muhammad gashi a zaune mai sanya ga allan da kai ne gashi a zaune

mai son ya ga annabi Muhammadu gashi zaune Allan da kanshi gashi zaune gashi nan wannan wai ne Allah wannan wannan wannan na zaunan gashi nan da rawaninsa wannan wannan wai ne wa Shi ne Allah kai wallahi in ba don wannan wa'azan ba in garin nan an ce akwai alloli ba ma Allah ba Allah kaɗai ya sani da yanzu ran kai da yana yana fama da alloli a garin nan wannan fa wai shine Allah wannan wannan shine Allah shehu ibrahim ga shirawi shehu tijjani da ke ɗan tara mu ta ci zaune manzan allah ta ci zaune allah da ke ɗaya yawa musulmi cikin shehu ibrahim ya ana zaune shehu ibrahim yana cewa fi sabili ahmadu wa ahmad da ke la ya san mafi ma ba su kuma shehu ibrahim ne wanda da janna allah yana yana da wannan jikan shehu ibrahim ne ya ji nan nijar tawa ake faɗa cewa mai sanya ga Allah gashi zaune Allah wai wannan fa shi ne Allah fa Allah ga Allah kana gani da rawaninsa Allah da rawaninsa tunda ku kullum cewa kuke ba a gane ba sai ka zo dan mai ganewa sai ka mana bayanin yadda za mu gane wannan shi ne Allah sai ka zo sai ka yi mana bayani to shi yasa irin wannan matsalolin yake sawa dole mutane su tashi su faɗa da izala iya ƙarfinsu kuma yadda kake ganin mutum ya taso yana yaro ba za ka iya rikici da shi ba kan addinin mafi yawancinsu daga karatun littattafan waƙe-waƙen nan sai fi ƙihu idan aka zo ana jayayya kuma aya da hadisi ake kawo na haka yaron da ya fara karatu shekara biyar bakwai kai da kai shekara ashirin kana karatu in an zo ana musan addini za ka kawo baitukan waƙoƙi ne ba sai da ka kawo aya da hadisi ba in ba aya da hadisi ba dole sai da kai ƙasa ba wannan shine to sannan ga maganar da wani daga cikin malamai ana ce masa mai ɓarota shi ma haka ya ɓarota a cikin maganganun da yake faɗa za ku ji inda yake faɗa cewa shehu ibrahim ko kafiri ya ganshi su ya shiga aljanna

أمره ظاهرا وباطنا جسا ومعنا مولانا شيخ الإسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد kana da magana? Haka magana ce saboda muna da kawai. Eh. Za mu kai gana. Na'am. Mun kawo da mutanen gana kun fi mu gane komai har Allah ma kun fi mu gane shi eh, Allah ma kun fi mu gane shi manzana ma kun fi mu gane shi shi wata shani ma kun fi mu gane shi kaga shi Ibrahim ma daga gane ne duniya ta gane shi kafin duk duniya ta gane ga ta gane shi Ibrahim gane ta gane ta fara gane shi da haka nan ana maganar zancen yin kurma na ce to an tafi lahira yi hakuri ba zan ta ne ana magana na ce bai shiga aljanna ba ni ma ba na so yankurman nan fa wani kafiri ne fa shugaban kasar Ghana ne da ya rasu amma ya ce wai in an je lahira in dai in kurma bai shiga aljanna ba shi ma aljannar da za a bashi baya so shi ya ma riga yanke hukuncin shi dan aljannan ne ma da haka in ma <laughs> kai ka ji rigima dan Allah mutane mutane da ne ɗebo abin da ya fi ƙarfinsu wannan in kurman fa a kafirin shi ya mutu za ka ji inda yake faɗa da su wanda suka kashe saddauna da yakubu ga wannan nan namu najeriya yakubu ga wani anne ne ko musulmi to za ka ji inda yake faɗan cewa ya rantse da allah yakubu ga wani ɗan aljanna ne haka aka zo in ba don zuwan sunna ba in da nan wannan taron ne ba wani kawai sai ya raba mutane gida biyu ba ya ce nan gurin ya gafarta musu nan gurin su jira sai shekara mai zuwa ba haka ake ba ƙala rawi ya faɗa ya ce wallahi a kano sai da ta kai a suratul fatiha a wasu gurare an daina cewa iyaka na abudu wa iyaka na sai idan an zo sai dai a ce iyaka sai a kira sunan shehi wa iyaka na sai sai a kira sunan shehi a gurin haka aka koma

amma yanzu ya ce dan aljanna ne yakubu gawan gashi nan yana nan akan kafircin shi bai mutu ba ba mu san akan me zai mutu ba Allahu a'lam amma shi ya san zai ko ya san kawai ma ya ma riga ya bashi aljanna to za ku je inda zai kawo wani baiti na malam sani zangon bare bare kuma yake faɗa cewa ko da kafiri ne ya ga shehu ibrahim in aka tafi lahira dan aljanna ne akwai kafiran da suka yi zamani da annabi Muhammad ko babu da ba su imanin da annabin ba mai masu. yanzu in ya su wanda ya gan shi ko bai yi imani da Allah da annaba ba ɗan aljanna ne da in ya sun da annabin waye ke gaba wallahi idan lokaci ya bada sai na kunna maka maganan wani malami da yake cewa wai in ya ya fito daga kaulaha zai zo Najeriya wanda yake masa rakiya annabi Muhammad ne yake masa rakiya idan aka ce za a yi tafiya ga mai rakiya da wanda ake rakiya waye gaba da wani duk lokacin da muka ce mun yi tafiya da malam malam ya koma shi ne dan rakiya na yanzu da ni da shi waye gaba da wani ni ne gaba shi yake wa domin ka'ida in za a yi tafiya duk wanda kaji an ce an marakiya to wanda ake marake shi ne magaba mai rakiya shi ne a baya to akwai yadda yake faɗa cewa wai annabi ya rako in ya ci daga can zuwa nan annabi ya koma dan rakiya kuma dan rashin mutunci ne wannan aqida gobe sai zai kalle kai ce maka kai makiyin annabi saboda kai an samu qalbul haqa'iqi da haka wannan maganar ita ce muke yanzu a cikin wannan yaqutatul faridan akwai inda aka bada aka ce tijjani shi kadai yana da matsayin annaba 40 an tafi lahira annabi 40 sai ka zo sai kai mana bayani dan mai ganewa dan masana tunda kai ka iya karatu mu ba mu iya karatu ba kai ka gane ba mu gane ba muna nan muna jiran karan da zaka zo kai mana bayanin mu ba mu gane ba kai ne ka gane jiran ka zami tun daga ta'arifin kai mana ta'arifin waye annabi tukunna daga nan zaka sha bala'i sai ka kawo mana aya da hadisi yadda akai annabi yafi annabi tijani yafi annabi a an tafi lahira to wannan shine wannan bai da ainihin ko gida ba shi ake karantawa ba baiti shoma tijjani za ka ɗauko eh, baiti shoma tijjani ya ku yi rubutu hauzun kabirun wa maganamun wata adun lirani wa laura aku kaburu da haka an ji abin da yake faɗa waru uyatu fawzun wato ganin shehu ibrahim rabauta ne sannan samun riba ne wane ne da ya je ƙarshe sai ce wa laura ahu kafuru ko da kafiri ne ya ga shehu ibrahim aka tafi lara ya shiga aljanna anni ya mutu a kan annanci a je lahira sai ya shiga ina sai ya shiga aljanna to a nan gurin in lokaci ya bar zan sake kunna maka inda rigima ta barke tsakanin wani dan tijjaniyin da wani dan kadiriyan waya suka yi da ka ji yadda ta kare kowa yana lizumtawa kowa abinda muke faɗa wasu suke cewa karya ne sai gashi sashen su yana faɗawa sashi ta hanyar lizimta ma kowa ainihin wato dalili daga ciki wannan misali ne daga cikin misalai muke ainihin wato bayarwa wallahi kuma muna faɗan wannan ne don yankan hanzari don in an je gaban Allah in da ka shiga wuta to ka shige ta kana sana za shige ta wannan shi ne yanzu bari ku ji abin da shi ma wannan yake faɗa bari ku ji

wannan ba ji ko ta yana ganin a kai dan agaji zo nan a nemo mana irin wannan yanzu nan da a ci gaba an fahimta a yi wannan yana daga ciki ta akwai abubuwa da ya kamata mu kunna don mutane su gani wanda za su zama su ne na ƙarshe don ku gane ba don zuwan ahalus suna ba da tashi su karantar da mutane wallahi da yanzu an baje addinin annabi Muhammad amma Allah ya yi alkawari ba zai bari addinin nan ya lalace ba shi yasa wanda suke fada da suna tausayinsu muke ji wasu ma da yawa daga cikinsu mun taka matakin da ba su taka ba ni nan da kake gani na daga ba na yi karatu a islamiyya karatun allo na a makarantar allo ne sauka makarantar zaure na yi karatu a zamfara na yi karatu a kano kuma a zaure ko yanzu ka je kano jakara duk kura ce kana tambayin makarantar yan sokoto da a nuna maka makarantar da ne karatu mun sani tsafa-tsafa ko irin wannan tsabbace-tsabbace ba abin da ba mu sani ba duk ganin muka yi hanyar nan ba za ta bulle ba shi yasa muka sake ta su tarbiyya da waye da duk abin da ka sani ba wanda ba mu sani ba sai dai kawai mu ba mutum shiru wannan yana daga ciki to don haka wannan ita ce amsar da muke so tunda akwai masu karatu sai su ba mu ainihin wato amsa yadda za ka gamsar da mu wannan Allah ne kamar yadda za mu nuna yadda za ka gamsar da mu cewa idan mutum ya shiga bala'i kare har wani misalan banza za ka ji ana ta bayarwa yanzu ga wannan yadda za ka ga ana tashiwa yadda ya kamata wanda ya ce a kashe wai aljanna ta mai rabo ce ƙarya ne aljanna ta wanda ya aiki ne wallahi wannan shi ne. Ta yanzu 'yan uwa ta yaya za a yi wannan ya koma shi ne addinin annabi muhammad ta yaya za a yi wannan ya koma a ce wai ne addinin da za a bauta ma Allah subhanahu da shi don haka inda a ce ainihin wato lokaci ya bayar wallahi za ka ga abubuwan ban mamaki da kanka sai ya yi kusa bugawa a kan irin waɗannan ainihin wato matsalolin da aka kiran da nake zuwa ga mutane abu na kusa da ainihin wato ƙarshe shine su ji tsoron Allah idan muka zo muna magana ba cin mutuncin mutane muke so mi ba in ka ce zagi ake yi to ai zagin da tijjaniya suka yi makadiriya kadiriya suka yi mu ba ma musu wannan zagin kamar yadda ka ji mun kunna yanzu kuma yanzu wannan ita ce abin da muke faɗa yanzu a cikin wannan littafin mun ya tilmuri wannan kaɗe-kaɗen da waƙe-waƙen da suke har a ciki an ce ba shi da kyau idan an yi to amma kuma abin mamaki sai ka ga malaman ne suke ɗaure gindin a haka da sunan wannan shine addinin da za a yi mai za a bauta ma Allah bari ka ga wani ainihin wato bidiyo daga cikin bidiyoyi a matsayin wai wannan shine addinin da za a bauta ma Allah subhanahu wata'ala da ainihin wato shi da mu matsalar mu in ka shigo cikin mu dole sai ka tashi kayi karatu amma idan kana son tashiya ne a tashi to sai ka je inda ake tashiya kuwa ta warin ba ku misali ɗaya da za ku gane bambanci tsakanin wato nan da kuma ainihin wato can Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu ya tsare mana imanin dama duk wanda yake so ya bautar da kai sai hana ka karatu sai ya haɗa ka da bige-bige sai ka ci gaba da yi sai da hali sai ka ta bige-bige sai in hali da haka in baka so ka zama bawan kowa kana so ka zama bawan Allah to ka tashi kai karatu shi kadai zai sa wallahi ka zama bawan ka fita daga bawan kowa ka zama bawan wa bawan Allah subhanahu wata'ala wannan yana daga ciki da da lokaci da na kunna muku wani dan fulani shi a daji yake ba amma dan renin wayo yana cewa wai annabi da mala'ika jibril na zuwa gurin shi dan fulani ne fa eh sai akwai wata bidiyon wata yarinya da na so in nemo yarinya ce ya karama amma ka ga yadda take rattala karatun Qur'ani ba rikici suka zo suna sai da mu ba ana tara mata a karantar da su billahi alaikum da wanda ya fito da matar ka yasa ta ce wannan da wanda ya koya mata karatu wanne mutunta ta kaga wannan ko hijabi babu fa kuma mu mun ce da annabi Muhammad da shi muke koyi shi ya fara tara mata ya karantar da su kaje ka duba ka gani yana nan a kitabul ilm a cikin bukhari malamai guda biyu a nan kasar manya a shehu usman dan fodi Allah ya ji kansa da dan uwansa abdullahi gondu shehu usmanu kafin ya bar duniya ya rubuta littafin irshadul ikhwan fi hukum khurujin niswa da kuma littafin kitab tanbihil ikhwan ala jawazi ittikhadh al majalis li ajli ta'lim an niswan min dinillahi ta'ala arrahman lokacin da suke cikin tafiya ana yaki suna hada maza da mata su karantar da su maza a gaba mata a baya wani malam mustafa daga mai ana ce masa gwani ya rubuto baituka guda biyar yana ma fudiyo fodiyo nasiha cewa su ji tsoron Allah su bari da ya ana gama karanta wayannan kai baitukan guda biyar kawai sai Abdullahi gwanda Shehi ya ce masa ba shi amsa nan take ya ba shi amsa da baituka guda goma cewa ya ayyuhal hallazi ya ja ladhi qad jaa yurshiduna sam'an lima qulta fasma anta ma qulna inna tsina in har zuwa ƙarshen abin da ya faɗa to shi yasa mu dai ba za mu bar matan mu da jahilci ba ba za mu hana matanmu karatu ba wani ya zo ya tasa ganga ya tasa su a titi suna rawa bai taɓaiwa kai in kaga ka zaɓi zaka ka bar matakka haka ta zama zulumatun ba'adu ha fauka ba'adi duhu na dukan duhu to shikenan kana da zaɓi sai ka bar ta haka to ana nuna cewa a lokaci ya tafi gashi mutane sun ce ya kamata a kunna ɗan fulanin nan su gani ana haska ne an ka nuna man abubuwa kala kala kan ga annabi ba malam sai inda ana haska da wani haske haka mutum inda wani haske yana fito gabana gashi kana gashi cikin duhu yana motsi in ta kiran annabi In ta kiran annabi haske da har ya bashi wani lokaci kuma hakan saman nan da ake gani sai in haske yana yawo yana yawo sai ya fashe to wani lokaci da na gama wannan wani lokaci ina raba dare biyu ne wani lokaci ina ɗauka ina lafila ina lafila ba zan bari eh, eh, ina yi ma annabi salatu ba zan bari ba sai na ga gaci eh, sai na ga karfe juna dare ya yi to sai in kwanta ba to nan da na kwanta sai in ga annabi ya so wuri na a mafarki to wani lokaci ko zan yi bacci ba zan tashi ba sai kusan sa ba zan bari ba sai har da sa wani lokaci zan kwanta bacci ba zan tashi ba sai karfe biyu kai abubuwa dai ga shi na kwana ɗauka abun ba dai a gaske ina yi je kawai to malam ga maka da manzo Allah ke ban zan ganci to na Allah ko da daddare ne zan ganci wani lokaci in na zo fita na zan fita in je ina yi zan tafi da ba kamar haka mu biyu in na tare da aje dawa sai wuce can gaba in tare in tare in aje wani annabi ya zo ya sauka a kai ya ce ban zan ganci ba da daɗi na na aka to inda nake yi aiki na zai zai same ne a gurin wa iya zai sauka dai ta kiran annabi ka ki da yankan to sai in ji za ki gara zan gani sai ce ayya annabi da zan ganci ko dai na yi wani laifi ya kuma ya rubuta ni a ce annabi yana nan wani lokaci zai ɓoye man sai an ɓoye man kaɗan don ni in na daɗe bai yi mafarki annabi a ɗan gashi to na shi in ci kwana hudu na kaɗe ke nan ba ji ba yi ba mawarkin manzo to malam in ga masa sai wani ranar ina ciwo da rana yadda na ga masa ya ce zan ganci ba da daɗewa ba to lokacin da ya gama wannan magana da rana ne to ina sai dai a wannan daga kan katon sama zuwa gudunar na ga annabi ranar ne na fara ganin shi ka jinga ganin shi ya kaji na jin ina cikin alwala na na tabo haka na ga mana da nabi ana cewa sallah sai na ce ni ma dai bari zai in bar shanu na in sallah na da ni guri zai sallah har na shi da takalmi na na da ni guri zai sallah sai na ji an bar sallah an ce ma wanda da ya man sallama na ansa sai ce ma shi mala'ika jibrilu saboda haka zai yi sallah sai gashi an mai sallama yana wai ga sai ya ga wani sai ce wai shi mala'ika jibrilu ne wannan wai ne ya gama la'aika jibrilu wannan gashi nan kana kallon shi saboda haka ake so a mai da addini ya zama abin wasa to mu kuma kafawa da muka yi muka tsare muka raka muka jira muka ce ba za mu yarda a bata addinin annabi muhammad ba to wannan shi ne laifin da muka yi wa mutane malam jafar da ya zo duniya ya kira mutane zuwa ga allah wata ɗariƙa ya kafa da wuridi ya ce a shiga akan me ya mutu lokacin da ya mutu hatta mutanen da suke a ada'u ne ba sai da take fatan Allah ya ba su mutuwa irin tashi ba an san ko suwa yayi malam albani fa shi yasa kake ganin muna yin abin nan muna da confidence akai kawai muna bin roƙon Allah Allah ya sa mu mutu muna yi ne shi yasa in Allah ya jarrabe ka ba akan sunnar annabi Muhammad kake ba to kana cikin matsala za a yi ta wasa da hankalinka wallahi to wayannan misalai ne daga cikin misalai kawai na bayar wannan ya ce annabi yana zuwa gurin shi mala'ika jibrilu da tare suke zuwa da annabi wannan wannan da ka gan shi to kuma karya baka mamaki karka ɗa’a yanzu a cikin littafin shamsiya wannan karamin littafin da mudi salga ya rubuta yanzu jauharatul kamal ai cewa akai ba za a karanta ta ba sai da alula ita jawhara karfin ta fi karfin sallah yanzu ana sallah da taimama ko ba yi to ita jawhara baka isa ka karanta ta ba da taimama sai dai ka alula in ya zama dole zaka karanta jawhara sai dai ka karanta salatul fati 20 a maimakon jawhara daya kuma suka ce in ka karanta jawhara guda goma sha biyu duk inda annabi yake sai ya zo ya same ka ba ga littattafan yanzu nan guda biyu ba a gaban inda wanda ya isa ya masa ba sai zo ya masa ba ya ce abin da maka faɗa karya ne babu yanzu tsakanin annabi muhammad da shehu tijjani akwai shekara wajen dubu ɗaya da ɗari biyu da imamu maliku da al'imamu maliku da al'imamu shafi al'imamu abu hanifa al'imamu ahmad bin hanbal suwa suka fi kusa da annabi muhammad su amma yau al'imamu maliku bai da ikon ya ce annabi ya faɗa mai don kowa ya san shi ba sahabi ba ne idan al'imamu maliku ya ce annabi ya faɗa mai ba za a yi tare da duniya ba ta shakka a kan tsoron Allahn al'imamu maliku da ilimin shi amma bai da daman ya ce annabi ya faɗa mai don shi bai haɗu da annabin ba sahabi ne haɗu da annabi to yi al'imamu maliku bai da ikon ya ce annabi ya faɗa mai a yadda a ka'ida ta ilimi sai mutumin da yake tsakaninsa da annabin akwai shekara dubu ɗaya da ɗari biyu sai zo ya ce wai annabi ya ba shi labari ya ƙazatar lama naman a haɗuwa suka yi da shi ya faɗa mai ba wai a mafarki ba to shi ma haka wannan yaron yake faɗa yanzu ba kwanan na haka samu wata yarinya a Nijar ba ko shekara ashirin ba ta kai ba ta ce ita ma jikan annabi ce kuma da annabi da mala'ika jibrili suna zuwa gurinta aka ce ta karanta ayatul kursi ko karatu ba ta iya ba kuma jikan annabi ce salatul ibrahimiya haka ta kai shi ta gwaggwalje shi ta ji mai ciwo kuma ta ce ita jikan annabi ce a kaduna mutane ne fa wasu na san iyayensu tare aka taso wallahi rana ɗaya kawai sai in ga mutum ya ji ana ce mai jadda jikan ma'aiki sai in rasa sanin ya aka ya zama jikan annabi don na san maman shi da baban shi ba su da wata alaƙa da annabi amma shi ga shi yanzu ya ji wai jikan annabi ne in ka ce ba daidai to mu ma je nan duk ba jikokin annabi adamu muke ba ba shi ba ne babanmu duk jika na kirki ba yana so a marawa kakansa baya ba ne? mu da muka ce a zo a bi kakan da kai da kace sai dai a ajiye abin da ka yi zo da shi daga gurin Allah a bi ka waye fa gaskiya kuma duk jika na kirki ya samu wasu dandazon mutane suka ce a marawa kakan shi baya wayannan mutanen masoyan shi ne ko makiyan shi ne to mu sai maka ce kai a matsayinka na jikan annabi ka zo a marawa kakanka baya abi shi kai ka ce a'a sai dai a ajiye kakan kai a abi ka kai jikan bayan kuma kai Allah bai aiko mana kai ba ta yaya za a yi to don haka wannan kaɗan ne daga cikin misalai da muke bayarwa kawon mutum yana da tambaya zai iya rubutowa amma mutum yana jin yana da muƙabala ne to misala rana a haɗu gaban yallaɓai a sa lokaci ga mu gashi dan akwai wanda zaka ga watakila suna alfahari da karatu suna ganin nauyin su ya kai da waye da waye duk abin da kake ganin ka karanta na wannan littattafan na wake wake da waye da waye mun karanta abin da ka karanta da sama da abin da baka karanta ba an ko mutum yana ganin ƙarya ne to ga mu gashi ga mu nan gashi alfazari ba ce waye ba ta yamman bihi wani wata barruku bismihi ya ce ka nemi albarka da annabi muhammad mu a aƙidar mu da muke bautawa Allah da ita babu wani mutum da ake neman tabarruki da gashin jikin shi da yawon jikin shi majinar jikin shi ruwan da ya alwala sai annabi Muhammad yanzu wayannan mutanen ba makamin annabi suka rabe kansu ba kaga mutum yana da ɗalibai yi alwala ɗalibai suna wawa su akan ruwan alwalan shi ya ka koma gina zai tofar suna sai ka sha tuta, wallahi billahi allazi sai ka sha tuta. annabi ya kira mutum ya ce ya masa ƙaho ya zuƙo jinin ba ya kamata ya zubar a ƙasa ba da ya zuƙo sai ya shanye aka gama annabi ya tambaye shi ya ce ina jinin yake ya ce ai jininka ba jini ba ne da za a zuba ƙasa ta sha annabi ya ce ka je wuta ba za ta ci ka ba shi yasa ya ce ke yamman bihin wani bi bismi kannan ka nemi albarka ta hanyar idan ka samu ɗa ka sa mai suna muhammad sai alfarazi ya ce wala ta'azi fi shay'in tariqata rasmi amma karka karkace wa hanyar da annabi ya zana idan annabi ya zana hanya ya shiga inda za yi ya ce karka karkace mata haka alfazazi ya faɗa sannan ya faɗa yake faɗa cewa ala kulli fannin faddala Allahu fannahu akan kowane fanni Allah ya fifita fannin annabi Muhammad idan hula annabi ya sa daga ranar da ya cire ta ya ajiye to darajar wannan hulan ta babbanta darajar kowace hula a duniya idan takalmi annabi ya sa ya cire to darajar shi ba daidai take da darajar kowane takalmi a duniya ba idan ɗa ne ya fito daga gidan annabi darajar sa ba daidai take da darajar kowane ɗa a duniya ba idan mata ce ta fito daga gidan annabi darajar ta ya bambanta da kowace irin mata shi yasa za mu ga abokansa sun fi abokan kowa a duniya to don haka in annabi ya yi magana to magana ba daidai take da magana kowa ba idan karantarwa ce ta annabi karantarwarsa ba daidai take da karantarwa kowa ba shi yasa ya ce ala kulli fannin faddalallahu fannahu sai ce bi an fara da dinar qawima wa sannahu saboda annabi shi ya farlanta addini kuma shi ya sunnanta shi to wannan sunnar da annabi ya zo ya sunnanta wa mutane mu muna kanta alar ra'asu wal ayn kuma kanta muke so Allah ya tashe mu kuma Allah ya tashe mu da mai sunnar kai da kake so ka je ka mutu akan wani abu muna maka addu'a da fatan alheri in dan Allah kake Allah ya nuna maka gaskiya kuma ya baka ainihin wato ikon binta kar wani ya ce to ai kaza kaza a'a malam ko bai kasar nan ya koma Sudan mu dama tunda harkar nan bayo muke yin ta ba kuma muna da wayo muna da dabara mun san yadda ake yanzu ba za mu zo muna wazi wani ya ce ya yana da muƙabala a'a sai dai mu haɗu da kai a gaban bai duk in muka zauna awa goma za ka san ko waye za mu san ko kai waye shi kenan kawai karkace to ai kaza gobe muna samu naka daga nan muna samu naka gobe ka zo ka kara abin da muka faɗa in ka isa wannan shine saboda haka Allah madaukakin sarki ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ya mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon nisantarta duk wanda yake so addinin Annabi Muhammad ya ɗaga. Allah ka taimake shi Allah ka taimaki zuriyar shi Allah kai ma zuriyar shi albarka wanda dubbe so addinin Annabi Muhammad ya ci gaba yake so ya kawo ma addinin cikas Allah ya kawo masa cikas a rayuwarsa shi ma da haka anan zan tsaya abin da na faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda kuma ne kuskure Allah ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Thank you. فهو هذا البخاري السنة ألا يزال هذا العلم ويجب ألا يزال فتح إياها ألا يزال يدعي العلم بهذا البخاري لا تركه من الله سبحانه وتعالى يقارن الرسل في دون ذلك ولا يخالف الإيمان لا يخالف تقول لكم أقول لكم تدعو على ذلك إلى ba an tashi bane ya kuma ba a wannan hudu ko an yi wani maulidi ga darusso a